shirin zamantakewa ne kowa ya zo ya saurara don na san akwai abun mora. Masu sauraro barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa, shiri da ke tattaro masu ruwa da tsaki don tattaunawa kan batutuwa da za su inganta mu ta hanyoyi daban-daban domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji. Zamantakewa zamantakewar A yau shirin zamantakewa zai yi duba ne da tasirin rubutu da karatu don samun ilimin da zai inganta zamantakewar al'umma. Da haka muke so mu yi amfani da wannan rana mu ji hankalin matasa ga muhimmancin yin rubutun da zai kawo haɗin kai, yin rubutun da zai kawo zaman lafiya da yin rubutun da zai kawo canji ga zamantakewar al'umma kawai dai ya kasance mu da muke rubutu mu rubuta abin da muka san cewa mu kanmu zai amfane mu in dai mu rubuta abin da zai amfane mu to kenan zai amfani sauran al'umma ma Rubutu da karatu a kowane harshe suna da matukar tasiri wajen fahimtar tarihi, lissafi, yanayin rayuwa da sanin yadda za a yi mu'amala da juna da ma samun ilimi a fannoni daban-daban. Shugaban ƙungiyar marubuta ta Jos kuma ɗan jarida Abba Abubakar Yakubu ya ce alƙalami shine ginshikin samun haɗin kan al'umma. Mun lura cewa matasa akasari yanzu harkar social media ta ɗauki hankalinsu rubutun ma ba a yin shi da tsayi kuma ba karatu ake ba sai abin da zai jawo hayaniya ko kuma rabuwar kai. Da haka muke so mu yi amfani da wannan rana mu ji hankalin matasa ga muhimmancin yin rubutun da zai kawo haɗin kai, yin rubutun da zai kawo zaman lafiya, da yin rubutun da zai kawo canji ga zamantakewar al'umma duniya tana ci gaba abubuwa da yawa na ilimi ana rufe su a littafi ne mu kuma ba ma karatu don haka afirka da najeriya za ta ci gaba da kasancewa a baya idan har matasan ta basu rungumi ɗabi'ar karatu ba amma akasarin marubuta da muke da su sun mai da hankali ne wajen ilmantarwa da faɗakarwa kuma bayan da muke fuskanta shine malamai ma a makarantu yanzu in za su ba da asamin ko aikin gida sai su ce a je a gugulin saboda ba za su ce a je ka nemi littafi kaza ba mu lokacin da muka karatu muna yara akan kawo littattafai makaranta a ce mu saya kuma a shi zamu karatu shi zamu aikin gida so yanzu wannan ya fara koma baya amma muna kokari mu ga tsakaninmu da kungiyar masu malaman makarantu an samu wata fahimta ta yadda za a rika amfani da mu ana sawa a jarabawa ko kuma ana amfani da su wajen koyarwa akwai shugabanmu alhaji ado ahmad gidan dabino mon ya samu amincewar neko ta wani daga cikin littafin shi na wasan kwaikwayo malam zalimu wanda an sa za a gudanar da shi a wayek kuma za a koyar wa manyan makarantar sakandare saboda haka mun samu ci gaba kuma muna kan samu Idan ka duba matasa yanar gizo yana kusan bata ko kuma gurbata yanayin rubutunsu da kuma karatunsu. In ka duba ko a cikin Hausawa za ka ga in mutum zai rubuta gaskiya sai ka ga ya rubuta GSK wanda kusan za a ce ana gurbatawa ne kila in sun zo nan gaba ma ba za su iya rubutun ba ta ya za ku karfafa musu gwiwa. wannan tambaya ta yi ta yi daidai da wata tattauna da muka yi kwanan nan inda muka buɗe ɗakin karatu a angorogo ɗaya daga cikin korafin da malamai da ɗalibai a wajen suka tayar shine a baya farko farkon zuwan wannan waya akwai malaman da suka yi hasashen za a iya samun wannan matsalar cewa nan gaba yara ma ba za su iya rubuta wasiƙa ba saboda ah, an saba da yin abbreviation takaita rubutu wajen aika saƙo kuma ko da a jarabawa malamai da dama bincike ya nuna cewa suna jin takaici ne da ɗaliban suke rubutu a takaice sai a rubuta cikin abbreviation wanda hakan yana faɗa da ɗalibi ko da ɗalibi ya zo mai ilimi amma wannan saboda tasirin hanyar iya aika sako ta social media ya yi tasiri a kwalwarsa ya mamanta yadda ake rubutu ko yin spelling na gaske ko yin rubutu wanda ke fomar rubutu na tsari na kwarantarwa saboda haka wannan abu ne da za mu yi aiki da haɗin gwiwa tare da malamai ga cewa mun faɗakar da matasa ta hanyar biyun makarantu wajen faɗakar da ɗalibai da kuma yin bita tsakaninmu da malamai. Shirin zamantakewa ne ko Harshen Hausa ya kasance daga cikin manyan harsuna da ake amfani da shi wajen sadarwa ba iyaka a ƙasashen Afirka ba har a wasu ƙasashen Nasara da ke da ƙarfin mulki a duniya. Kan haka ne makaman Jos ta Arewa Malam Sani Mu'azu wanda ya kasance marubuci kuma mai gudanar da wasannin kwaikwayo da harsunan Hausa da Turanci ya ce faɗaɗa rubutu da harshen Hausa zai taimaka wajen fahimtar harshen a sassa daban-daban na duniya. Lallai kar mu tsaida rubuce-rubucenmu ga mu kanmu kawai, mu faɗaɗa da duniya za ta gani. harshen hausa harshe ne da ya kamata mu ɗaukaka shi wato mu haɓaka shi yadda duniya ma za ta fahimce shi ta fahimci irin al'adu na kirki da suke cikin wannan harshe kusan za a ce wato masu rubuce-rubucen ma gwiwansu na sanyi saboda kila za a ce masu karatun sun kasance suna karatu ta intanet wato babu yadda za a yi a kwatanta rubutu ta intanet da kuma rubutu daga littafi shi rubutu ta littafi yakan baka dama da 'yanci na ka shiga cikin rubutun ka tsinci kanka a wuraren da ba za ka kai ba shi ba shi da matsi a intanet in kana, kana karatu ko kana rubutu amma data ɗinka yana tafiya zai sa ba za ka iya sakewa kamar yadda inda littafi ne za ka iya shiga cikin littafin ka ji kamar kana cikin rubutun ko abin da kake karantawa ba na yi amfani da ɗaya daga cikin wato shirye-shirye da muka yi kwana casa'in na yi amfani da shi don na wato mai da shi kamar alƙibla ta yadda mutane za su gane cewa rubutu shi ke haifar da duk wani wato creativity a duniya shi yasa muna daɗa ba mutane ƙarfin gwiwa a dage da yin karatu daga littafi duk abin da za ka ga ko an yi fim ɗin shi ka ce ai kaga fim ɗin ba kamar ka karanta ba abin da kuma za ka karanta ba kamar kai ka rubuta ba saboda haka a dage da karatu a dage da rubutu nasiha na Shi ma injiniya Mansur Salihu na Kande makaman Jos ya ce ya zama wajibi su fara tattaro kan matasa domin sanin muhimmancin karatu da takarda. Abin da ya sa kenan muka ga cewa ya zama wajibi mu fara tarurruka ire-iren waɗannan don mu dawo da hankalin yaranmu su komo kan ainihin abin da ya sa tarbiyya ake ta cewa ta taɓarɓare saboda ba su ɗauki ainihin yadda mu ko da yanayin yadda yake dai amma mu kam an tashe mu ne da littattafai a rubuce wanda za ka iya kafa hujja da shi a hannu karanta littafi a hannu yake sa ka ɗauka ka riƙe aka kamar yadda ake misali karatu alƙur'ani kamar yadda muka faɗa yana tabbatar da dokumentin ɗin history ɗinmu yadda yake shirin zamantakewa ne kowa Aisha Sani Abdullahi mataimakiyar shugaban kungiyar marubuta a Jos ta ce ta mai da hankali ne wajen rubuta abubuwan da suka shafi mata in dai marubuciya ta sa wa ranta da ta yi rubutun abin da ta san yana damun al'umma musamman mata ya kasance tana yawan yin rubutu a kai da kansu in sun ga labari kamar yanzu na fitar da labari na guda ɗaya sai na ɗauko wata matsala da yake damun wata mace a ranta irin ta kasa ma fitar da shi waje ta karanta dole za ta ba wa ƙawarta labari kuma ƙawarta za ta gani kawai dai ya kasance mu da muke rubutun mu rubuta abin da muka san cewa mu kanmu zai amfane mu in dai mun rubuta abin da zai amfane mu to kenan zai amfani sauran al'umma ma mafi yawan waɗannan rubuce-rubuce musamman ta bangaren mata za ki ga ana yin su ne kan soyayya da sauransu abin da ya jibanci soyayya ba kya ganin kamar yanzu yadda tarbiyya matasa ya gurɓace ku mai da hankali game da irin illolin shaye-shaye da sauransu da zamantakewa tsakanin mata da, da mazaje da kuma al'umma ma gaba ɗaya eh to yanzu gaskiya kai ya waye ba a cika yin rubutu zalla akan bangaren soyayya ba akan yi rubutu akan abu abubuwan da ya shafi rayuwar al'umma ne musamman ma ga matan na ce abin da ba su iya fitowa su faɗa ba da ma maza akwai abubuwa shi kanshi da ya zaɓi maza irin ba su iya fitowa su nuna wa duniya cewa suna da wani abu da yake kalubalantar rayuwarsu ba kamar gazawa ne to ta hanyar rubutu da iya fitowa da shi a nan kuma wani zai iya samun ƙwarin gwiwa har ya samu mafita ga matsalar shi Babban matsalar da ake samu shine waɗanda za su karanta wannan rubuce-rubuce da kuke yi ganin yadda yanzu yanar gizo ta kwashe duk eh, matasa musamman har da mata ma ba su da lokacin da za su zauna su yi wannan karatu. Kina ganin kamar yana taimakawa kuwa wajen cimma burin abin da kuka yi wannan rubutu a kai? Eh to gaskiya ai kamar yadda yanar gizon ta ja mutane to sai ta ja marubutan ma. ana buga littafi amma yanzu an fi rubuta littafi a online an bude yawa shafi wanda ya danganci irin zallan labarai ne ake rubuta na hausa ko na turanci to da yawa yawanci mata suna samu kuma in muka gama littafi irin ana samun masu youtube channel suna siya in suka siya za su mai da shi audio yawanci za ki ga wasu masu mai da shi sana'a su irin mazan nan matasa suna ɗaurawa za a je shagon su ana turawa amma tun lokacin da kuka fara wannan rubuce rubuce kuna ganin kamar ana samun waraka wajen abubuwan da kuke rubutawa eh gaskiya babu laifi ana samu tunda ko ni zan yi rubuta labari zan fitar wata za ta zo tana nema ta ce min eh ta ga wani abu a cikin littafi na kuma ta yi amfani da shi sannan kuma ya fito da mu a nan garin Jos tunda da ina tunanin ma ba a magana wasu marubutan Hausa a garin nan amma fitowa zuwa kungiyar nan a hankali a hankali an fara sanin cewa eh akwai kungiya ta marubutan Hausa. Zamantakewan da ke tsakanin al'umma Daga ƙarshe dai Malam Ibrahim Abdullahi Muhammad ɗalibi a sashen kimiyyar siyasa a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ya jaddada ba da ƙwarin gwiwa ne ga marubuta littattafai. Ba za a taɓa haɗa rubutu da abin da yake a, kimiyya ba ta fasaha domin duk wanda ya ga dama yana iya rubuta abin da ya ga dama kuma ya haska kanshi a kamara kuma ya watsa ba ya editin ba ya ɓatanci ga wanda yake so ya faɗa abin da yake so abin da ya saba addini al'ada da duk wani abu da ka sani. Da ya zama na za a yi dogaro da abubuwan da suke social media ne a karantu ko a karantar da yaya to tilas za a samu gurɓatacciyar al'umma kowace hanya hukumomi za su shigo lamarin eh, bayan an yi rubutun a ƙarfafa marubutan a shigo a tallafa musu ta bangaren tattalin arziki a tallafa musu ta ɓangarorin shawarwari ai gwamnatin tarayya duk bajet ɗin shekara tana da kuɗin da take warewa don siyan littattafai sai dai marubutan arewa ba su cika karkata wajen rubutu akan irin abin da gwamnatin take siyawa ma'anan abin da za ta siya ai sai abin da kake so za ka siya al'adu da mabatin jinsi na nan muna da sojin Jama'a masu sauraronmu, a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai ja birki, sai wata laraba idan Allah ya kai mu zan dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya. Zamantakewa, zamantakewa.